Hukumar zaben Liberia ta ayyana Joseph Boakai a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa. Ƙungiyar Hamas na dab da cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila. A karan farko an hango ma'aikata 41 na India da suka makale a rami tsawon kwanaki goma. Hukumar zaben ƙasar Liberia ta ayyana Joseph Boakai a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar inda ya doke shugaba mai ci George Weah bayan kammala kirga ƙuri'u a jiya Litinin. shugabar hukumar zaben ƙasar davideta brown lansana ta ce tsohon mataimakin shugaban ƙasar ta liberia joseph buake ya samu kashi 56 wato kashi 50.64 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada yayin da shugaba mai ci kuma tsohon zakaran ƙwallon ƙafa na duniya george waya ya samu kashi 49.36 cikin 100 na ƙuri'un tunadai mr george waya ya amince da shan kaye ba tare da wata hayaniya ba lamarin da ya janyo masa yabo daga kasashen duniya gami da ƙungiyoyi ciki har da ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ecos wadda ta ce zaben ya nuna cewa har yanzu demokuraɗiyya na tasiri a yankin mai fama da juyin mulki a talatar nan ce jagoran ƙungiyar mayakan hamas ismail haniya ya sanar da cewa suna dab da kammala cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin da ƙungiyar ke yi da isra'ila a zirin gaza lamarin da ya ba da kafar cewa hamas ɗin ka iya sakin Isra'ila da ta yi garkuwa da su wannan na cikin wata sanarwa da ƙungiyar ta aike wa kamfanin dillancin labaran faransa afp inda kuma aka jiyo makamanciyar wannan sanarwa ta bakin wani jigo a ƙungiyar ta hamas da wasu ƙasashen yamma suka ayyana matsayin ta 'yan ta'adda izet el rishik lokacin da yake zanta da gidan talabijin na al a talatar nan izet- el rishik ya ce nan ba da jimawa ba za su cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin gadi da isra'ila ta kwanaki biyar don ba da damar shigar da kayan agaji yankin na gaza tare da musayar 'yan isra'ilan da ta yi garkuwa da su a lokacin harin da ta kai wa isra'ilan a ranar bakwai ga watan oktoban jiya sannan mai ita ma isra'ilar ta sako falastina wanda ke kurkukunta ya kara da cewa za a ji karin bayanin batun na sulhun daga hukumomin kasar qatar da ke shiga tsakani Fursunonin da Isra'ilan za ta sako su ɗari uku ne, cikinsu har da mata da ƙananan yara, yayin da Hamas ɗin za ta sako mutane hamsin zuwa ɗari da ta kama da suka haɗa da fararen hula da kuma 'yan ƙasashen waje, amma ban da sojojin Isra'ila. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. A karan farko an hango hotunan ma'aikata 41 na ƙasar India da suka fada rami suka makale kwanaki goma da suka gabata a lokacin da suke tsaka da aikin gina hanya a jihar Uttarakhand mai tsaunuka. Sai dai an su cikin yanayi na galabaita bayan da aka jefa wata na'urar ɗaukar hoton cikin ramin. Wata sanarwa da Pushkar sindami da ke zama gwamnan jihar ta Uttarakhand ya fitar yau. ta rawaito shi yana cewa za su ci gaba da aiki tukuru wajen ganin sun ceto ma'aikatan kamar yadda firaministan kasar Narendra Modi ya alkawarta. Masu aikin ceton dai sun yi amfani da wani bututu ne wajen zirawa ma'aikatan abinci da ruwan sha da kuma sinadarin iskar oxygen da za su rinka shaka har zuwa lokacin da za a zaƙulo su. Hukumomi a tsibirin Papua New Guinea sun sanar da fara shirin kwashe mutane a yankin New Britain Island a yau Talata. bayan da duwatsu masu aman wuta suka yi tartsatsi tare da feshin wuta a sararin samaniya a yankin mai tsaunuka tare da janyo dakatar da sufurin jiragen sama wani jami'in hukumar baya da agajin gaggawar kasar papua ya shaida gidan talabijin na nbc cewa tuni tawagar jami'ansu ta dukufa da aikin ceto danganin an kare mutanen yankin daga aman wutar duwatsun da aka fara gani tun jiya litinin haka zalika ya ce har yanzu duwatsun na ci gaba da aman wuta to ƙarshen labaran duniyar kenan DW harkokin yau To za mu shiga kai tsaye cikin harkokin namu na yau inda sakamakon ta'addanci da tashe-tashen hankula a yankin gabas ta tsakiya da kuma kyamar Yahudawa a Jamus. Taron Musulunci na Jamus na gudana ba tare da kwamitin tsakiya na Musulmi ba, zainab muhammad abubakar ta duba mana tasirin wannan taro kan rikicin na yankin gabas ta tsakiya kwanaki 45 bayan harin ta'addancin da kungiyar hamas ta kai kan wasu garuruwan isra'ila da ke kusa da zirin gaza a wannan talatar ce kungiyar musulmi ta jamus ta dik ke taro tsawon kwanaki biyu na taron zai mayar da hankali ne kan tattauna zamantakewa da haɗin kan al'umma da yaƙi da kyamar yahudawa da kyamar musulmi a lokuta na rarrabuwar kawuna A sassa daban-daban dai ana ci gaba da gudanar da zanga-zanga inda dubban mahalarta ke dasa ayar tambaya kan wanzuwar kasar Isra'ila ko kuma nuna goyon baya ga 'yan kungiyar Hamas a matsayin masu fafutukar 'yanci wanda ya ƙara haifar da damuwa. A gefe guda kuma al'ummomi da kungiyoyin musulmi sun ba da rahotannin karuwar hare-hare da barazana musamman ma akan masallatai. A cewar Erin Gaverchin, Daya daga cikin waɗanda suka kafa ƙungiyar musulmi ta Alhambra mai sassaucin ra'ayi a shekarar 2017 ya kamata gwamnatin Jamus ɗin ta sauya dabarunta wajen mu'amala da ƙungiyoyi. Ya ce, dukkanmu mun ga yadda ƙungiyoyin masallatai suka koma bayan bakwai ga watan Oktoba kuma an sha suka daga jama'a da 'yan siyasa har ma da al'ummar musulmi. Mun yi kakkausar suka ga hakan har ma a bainar jama'a. A irin wannan yanayi na yi tsammanin ministan cikin gida ta tarayya nancy feza za ta yi wani zama na musamman da kungiyoyin na musulmi musamman ma kan wannan batu abin takaici hakan bai kasance ba a yanzu wannan taron tattaunawa ne da aka rigaya aka shirya shi tun kafin bakwai ga watan oktoba nancy feza ita ce ministar cikin gida ta biyar a jamus da za ta jagoranci wannan zaman taro shekaru goma sha bakwai bayan kaddamar da shi a karkashin ministan cikin gida na wancan lokacin Wolfgang Schaubule wanda ke da nufin samar da damar tattaunawa tsakanin kungiyoyin musulmi da ke nan Jamus da gwamnatin tarayya. Ga dai abin da Euren Goverchan ke cewa. Abin da ake sa rai daga bangaren gwamnatin tarayya shine dabarun gwamnatin na baya-bayan nan da kuma na magabatanta ba wai gwamnatin haɗaka na yanzu kaɗai ba. dabarun kawo sauyi ta hanyar kusanci da kungiyoyi irin su IGMG ko ta Majalisar Musulmi. A samu yiwuwar amfani da dabarun canji ta hanyar kusanci wajen bunƙasa waɗannan manufofi ta yadda za su iya zamantakewa a matsayin al'ummar addini a Jamus. Tsawon makonni da suka gabata dai, ma'aikatar harkokin cikin gida na tarayyar Jamus na ɗaukar tsauraran matakai na tsaro a sassa daban-daban. Yahudawa a nan Jamus sun sake tsintar kansu cikin yanayi na tsoro iyaye suna damuwa matuka da 'ya'yansu da ke tafiya makaranta tsofaffi sun wa wuraren bauta na bani yahudin an kai hare-hare kan wuraren ibada na yahudawa a garuruwa da dama kamar yadda wuraren bauta na musulmi ke fuskantar barazana ta gaida zainab muhammad abubakar har yanzu dai muna kan wannan batu inda ministar harkokin kasashen ƙetare ta jamus annalina bebok ta magantu kan nauyin da ke kan al'ummomin ƙasa da ƙasa wajen ganin an kawo ƙarshen yakin da ke gudana yanzu haka a zirin Gaza na Falastinu tsakanin Isra'ila da Hamas da ke gwagwarmaya da makamai a yankin. Cikin wata hira da ta yi da tashar DW, Bebok ta ce yaƙi ne mai cike da haɗari da ke buƙatar al'ummomin ƙasa da ƙasa su tabbatar da ganin an kawo ƙarshensa. Ladiba Mustapha Jafar ta haɗa mana wannan rahoto kan wannan batu. da take tattaunawa da tashar ta DW dangane da halin da ake ciki a nalena bearbog ta bayyana cewa cin ma yarjejeniyar ta wutan na nufin Isra'ila ba za ta iya kare kanta daga hare-haren rokoki da Hamas ke kai mata ba abinda ta bayyana da kokarin Hamas din na ganin ta share Isra'ila daga taswirar duniya baki daya sai dai duk da haka bearbog ta ce suna kokarin ganin an sha kan wannan rikici da ke da hadarin gaske tana mai cewa versuche ich versuchen wir gemeinsam mit unseren internationalen Partnern kuma muna aiki tare da abokan hulɗarmu na ƙasa da ƙasa. Muna aiki tare da Amurka da ma ƙasashen Larabawa masu yawa domin uh, ganin mun yi duk mai yiwuwa wajen ganin al'ummar yankin zirin Gaza sun samu wajen da za su fake su kuma tsira daga kisa inda za su samu tsabtataccen ruwan sha da kuma magunguna. Wannan shine burina ko da a lokacin da na kai ziyara Isra'ila domin in tabbatarwa da gwamnatin Tel Aviv cewa tilas a kare rayukan al'ummar Gaza. Faɗansu da 'yan ƙungiyar Hamas ne da ke gwagwarmaya da maka makamai ba da fararen hula da waɗanda ba su ji ba su gani ba ba da mata da ƙananan yara da sauran falastinawa ba. unschuldigen Menschen, Frauen und Kinder, die unschuldigen Palästinenser. ta bayyana cewa babban abin da ke ci mata tuwo a ƙwarya shine zargin Jamus da ɗaurewa Isra'ila gindi saboda batun kisan Yahuda da aka yi a Jamus ɗin. A cewar ta hakan na zaman kamar dawo da batun kisan kiyashi da gwamnatin 'yan Nazi ta yi wa Yahudawa miliyan shidda a Jamus ne da kuma kisan al'umma masu yawa a nahiyar Turai. Laifin da ta ce ya fi kowanne muni a duniya. Sai dai duk da haka ta ce akwai buƙatar al'ummomin ƙasa da ƙasa su tabbatar da ganin an samar da zaman lafiya a yankin gabas da tsakiya domin tabbatar da tsaro inda ta ce. Um für Sicherheit zu sorgen, äh, internationale Verantwortung. Domin tabbatar da tsaro akwai buƙatar al'ummomin ƙasa da ƙasa su ɗauki mataki. Mun ga illar da irin waɗannan yaƙoƙi suka haifar a yankin Balkan. A wannan lokaci al'ummomin ƙasa da ƙasa sun ɗauki matakin ganin kawo ƙarshen su. Yanayi ne mai munin gaske kuma waɗanda ke da ruwa da tsaki a yankin ba su da yaƙini na samun adalci. Ina ganin irin wannan Yanayi a wannan yankin ma. Region kein, kein Vertrauen mehr hatten. Das sehe ich dort auch. rahotanni dai na nunar da cewa har yanzu ana ci gaba da asarar rayuka musamman na fararen hula ciki kuwa har da ƙananan yara a yankin nazirin gaza ta gaida latifa mustapha jafar to yayin da aka fara gudanar da taron tattalin arziki tsakanin kasashen afirka da turai karkashin shirin nan da ya fi mayar da hankali kan batun zuba jari a nahiyar Afirka da aka yi lakabi da Compact Africa. Masana tattalin arziki a Najeriya na ganin irin waɗannan tarukan tayar da kuɓa da tattalin arziki da shugabannin Afirka ke halatta za su taimaki nahiyar idan har aka gabatar da kyawawan ƙudurorin ci gaba. Cikin tattaunawa su da wakilin wato da abokin aikinmu Salihu Adamu Usman ta wayar tarho daga nan Bon masanin tattalin arziki a Najeriya Shu'aibu Idris Mikati wanda ya ce kamata yi tarayyar turai ta rinka kallon takwarorinsu na afirka da kima tarayyar turai ta kaskantar da kanta ta mai da kanta daidai da wato nahiyar afirka don a samu a tattauna da shugabannin afirka su faɗi menene matsalolin afirka kuma wani irin tallafi ake nema ba kasafai Shuwa shugabannin afirka suke da karfin zuciyar da za su iya kallon shi ido da ido su faɗa masu gaskiya su faɗa masu mai suke bukata ba. Me ya kamata ƙasashen Afirka su rika gabatarwa ne a irin waɗannan tarurrukan don inganta tattalin arzikinsu? Farko dai kusan nahiyar Afirka a nan ne take cibiyar talauci ta duniya. Tun aka ce an ban mu ba tare da turawa sun kawo ɗauki sun saka hannayen jari a kasashen Afirka ba. Fitar da talakawan Afirka da tsarnin talauci abu ne mai wahala. Na biyu akwai maganar tsaro. A Tarayyar Turai tana da mataki kuma tana da ne kuma tana da ƙarfin da ya kamata ta zo ta taka rawa don a samu wato ƙarshen tashin-tashinan rashin da tsaro da ake samu. Na uku, tattalin arzikin ƙasashen Afirka baki ɗaya Idan ka je ka dawo za ka ga cewa yana ta tangal-tangal ne kuma madin a iya afirka ba ta fita daga cikin karnin talauci ba kuma ba a tattalin arzikinta bai farfado ba to suma su ma ba taimaki kansu ba ne. Akwai alkawarin samar da euro har biliyan hudu don samar da makamashi mara gurɓata muhalli da shi Shows ya yi a yayin wannan taron. Shin wace rawa kake ga Afirka za ta taka wajen samar da irin wannan makamashin mara illa? Farko kaga nahiyar Afirka Allah ya albarkace mu da hasken rana. saboda haka in za ka yi amfani ka sa na'urar da za ta iya tsotsan zafin rana ka mai da shi makamashi dole sai ka nemi ƙasa inda za ka sa waɗannan batiran da na'urar saboda haka kasashen afirka za su iya taimakawa wajen ba da wannan na'urar kasashen afirka kamar irin su najeriya su angola allah ya albarkace mu da man fetur da kuma iskan gas din nan za su iya ba da dama wajen sai da iskan gas din ta rangwame wanda za a iya amfani da ita a yi makamashin. Masanin tattalin arziki a Najeriya Sha'ibu Idris Mikati cikin tattauna wasu da abokin aiki na ta wayar tarho daga nan Bon kan taron tattalin arziki tsakanin ƙasashen Afirka da Turai ƙarƙashin shirin nan da ya fi mayar da hankali kan batun zuba jari a nahiyar Afirka da aka yi wa take da Compact Afirka. To kafin mu ci gaba ga wannan saƙo. kai wannan duniya tamu a dafa wannan gonar da muke ciki muna samun dami 400 zuwa 500 amma yanzu wai dami 50 sai gonar wane da wani shi ma wani lokaci shanu su wawu sharabinsa? Hmm. Malam Mato, daɗi ya maka yawa. Yomu a da garken shanu akwai saniya sama da dubu da muke mashekari a nan. Yanzu mai saniya ashirin ba ta inda zai wuce burtali duk an nomi. To, wai ko ne nake jin wani shirin DW Academy na Jamus. Yana faɗakarwa kan matsalolin sauyin yanayi ga dukkaninmu. Lallai kuwa jiya yaro na ya dawo daga makaranta yana min zancen wannan faɗakarwa ta DW Academy, inda aka fahimtar da su matsalar ta sauyin yanayi. Wato faɗakar da yara a makarantu har ya sa sun gane abin da mu manya ba mu gane ba? Lallai gaskiya manoma da makiyaya duk illar sauyin yanayi yana shafar rayuwarmu. Dole mu bar faɗa da juna, mu dukufa mu kare muhallinmu. To madalla, al'ummar Australia na kira da a sake kwaskware dokokin da suka shafi mallakar bindigogi a ƙasar, bayan da aka kai hari kan wasu 'yan sandan da ke bakin aiki a cikin wannan wata. Tun a shekarar 1996 aka ayyana dokar da ta haramta amfani da manyan bindigogi masu sarrafa kansu. Sai dai yanzu kwararru na ganin cewa dokar na buƙatar gyara. da ba, na ɗauke da ƙarin bayani daga birnin Sydney. So biyu kenan ake kiran 'yan sanda zuwa wani wurin da ake fama da matsala don su kawo ɗauki. sai dai kafin su kai ga shawo kan lamarin ake hallaka su da harbin bindiga a kwanakin baya wani mutumi ne ke fada da matarsa aka je rabawa amma aka samu akasi 'yan sandan da suka fara isa wurin ba su fita da rai ba Tim Quinn daga kungiyar Gun Control Australia kungiyar da ke da rajin kare yaduwar bindigogi ya ce yanzu da ake samun ci gaba a fasahohi da sabbin dabaru na zamani dokokin takaita yaduwar bindigogin ma na neman gyara. We're not keeping ya ce sabbin fasahohi sun fara mana nisa kuma dokokin sun fara tsufa suna buƙatar a ƙara inganta su don a tabbatar da tsaron rayukan jama'a ba mu daɗe da yin zaɓuka ba don haka hankula sun karkata ga abubuwa daban-daban amma yanzu ya kamata a maido maganar bindigokin cikin tattaunawar da ake yi don ci gaban ƙasa. Mr. Um, Quinn ya yi bayani haka ne domin a zahiri ƙasashen duniya na yabawa a Australia saboda dokokin bindigoginta asali ma tun kisar gillar da aka yi a shekarar 1996 ta sanya dokar da ta haramta bindigogi masu sarrafa kansu sa'annan ta ginda wasu sharuɗa masu tsauri wa duk wanda ke so ya mallaki bindiga To amma gibin da ake gani a dokar yanzu ya kasu gida biyu. Na farko dai yayin da aka haramta wa mutum mallakar bindiga siya dalilan cewa zai kare kanshi. Mutum na iya siyan bindigar idan har shi mamba ne na kungiyar masu sha'awar bindigogi. kuma yanzu ana kiyasin cewa mambobin ire-iren waɗannan ƙungiyoyin sun ƙaru daga dubu talatin a baya zuwa fiye da dubu ɗari biyu kuma rassan irin waɗannan ƙungiyoyin a ƙasar yanzu sun fi ɗari hudu inda ake kyautata zaton masu mugun nufi na iya fakewa da ƙungiyoyin na biyu kuma shine kowace gwamnati a jihohi da yankunan takwas da ke ƙasar na da nata tsarin na sanya ido akan waɗanda suka mallaki bindiga saboda haka idan mai bindiga ya tashi daga jiharsa zai iya zuwa jihar da ba tasa ba ya aikata ta'asa kamar yadda ya faru a ɗaya daga cikin lokutan da 'yan sandan suka hallaka shi ya sa ma chris means premier jihar new south wales ya yi bayani kamar haka ya ce ba mu so mu ga lamarin da wani zai ƙetare iyaka ya ƙi bin doka yadda ya kamata kuma ya wuce 'yan sanda ba tare da sun san da zuwansa da ma cikakken bayani dangane da shi ba. places knowledge about who has access to those firearms. yayin da manyan jihohin kasar wato new south wales da queensland suka ba da shawara su ko kuma ce a shirye suke a hada rajistar kowace jiha saboda rundunonin kowace jiha su iya samun bayanan masu mallakar bindigokin kai tsaye sauran kananan jihohin sun ce ba su da karfin yin haka ƙarshen rahoton kenan bina da waba daga australia a mafi yawan lokuta duk wanda aka zaba a matsayin sarauniyar kyau kan taka wata muhimmiyar rawa wajen ci gaban al'umma da zarar ta samu wannan nasara a ziyarar da suka kai kamaru wasu mata da suka samu nasarar taɓa lashe gasar tsaro ne ya kyau a ƙasashensu sun mayar da hankali ne kan batun inganta muhalli wakilinmu na garwa muhammad danda na ɗauke da ƙarin bayani Kusan kowace shekara, kowace ƙasa na zaɓen mace wacce ta fi saura kamanta kyau. Ana dukufa ne kan kiran da Allah ya yi mata da kyawun fuska da iya tafiya sannan da ilimin da Allah ya bata. Da zaran an zaɓe ta, tana iya gudanar da abubuwan gyara rayuwa tare da taimakon gwamnatin ƙasarta. Hakan ne ya sa Miss ko kuma ce kyawawan mata na ƙasar Kamaru da Chadi a Afirka ta tsakiya da Benin da Cote d'Ivoire a Afirka ta yamma suka haɗa kai kan manufa guda. ganin yadda kamfanoni suke sarrafa kayayyaki da yadda suke kare muhalli a ƙasar Kamaru. A birnin Garwa sun ziyarci masana'antu ciki da kamfanin sarrafa auduga inda a nan bayan audugan ana matsan mai daga audugan wato na anguriya da abincin dabbobi da dusar anguriyan duk daga cikin audugan. masu aiki cikin wannan kamfani da shugabannin wannan kamfanin sun bi salo-salo da lungu-lungu na kamfanin saboda nuna ma kyawawan matan tare da sanar da su yadda ake tafiyar da ayyuka a nan. Kenayon Mikaila ita ce Miss wato wacce tafi kyau a ƙasar Benin tana cewa. Nous sommes là pour vendre la destination Cameroun. Bayan nuna farin cikin da ta yi na